Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. must be the assalamu alaikum mu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba barka ka dai malama grace da fatan kin waye gari lafiya na tashi lafiya na ji waka ta ratsa ka eh to wai abin ne da ake ce wai tuna baya kin san duk da yake ba zuwa muka yi gidan disco ba amma dai muna san in kana bi ka hanya kana wucewa kin san da an yi yayin su sosai a kasashen irin waɗannan wakokin haka ana ma magana eh gaskiya ai yau abin da bature yake cewa din nan special dedication ne ma'ana sadaukarwa ne ta musamman. Eh ta musamman ga mai sauraron ma ko da wani lokaci. Ga mai sauraro mm. yawa Hajiya Maryam Suleiman mm. wacce aka fi sani da Mama Kyauta mm. shugabar mata Miyeti Allah ta Zone 3 wato ita ce take cika shekara 60 kuma ta ce ba waka da take faranta mata rai a rayuwar kamar waka Don Williams. Oh, Allah sarki to yake. Sabili da haka yau bukin haihuwa ta ake. To to lalle dai mun taya ta murna amma dai akwai abin ban mamaki a nan kin gane. <laughs> Ah, <laughs> wai fulani fulani da abin nan ne maimakon in ji ta ce a busa mata sheshe ko kuma a ce tana jin daɗin waƙar ɗan kolo ban san ko kin san wani ɗan kolo ake kiran shi ba ai ko na san yana ai ko kanku ya waye ai malama grace ni kin gani nan joro joro yanzu ba ba magana sanda ai busan nan da naji ta in ga miki jiki na har har bari yake in ga miki ba a ta bosa bosa ba a ta bosa bosa <laughs> to man kyauta muna taya ta murna muna kuma fatan Allah ya ba da ƙarin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka To tun da barka haihuwa ake nima zan mika gaisuwar barka haihuwa gangwata inda mama comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne don ita ranar da Najeriya take oh. bukin yancin kai ran nan take take nata bukin cika shekara. rana ɗaya aka haife su da Najeriya dai a takaice. Rana ɗaya aka haife su da Najeriya. To an huta. saboda haka bikinta kuke yi <laughs> eh gaskiya kam duk ana bikin Najeriya ita ma ana bikinta haka muna taya Najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tunda dukkan waɗanda aka haifa a wannan ranan su ma murna ganin wannan rana Allah kuma ya maimaita mana Allah ya sa mu ci gaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar ƙalubale to to amin summa amin Malama Grace uh, sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair waɗanda su kuma ba murnan a ah, haihuwa ba ce a nan murna ce ta ɗaurin aure na 'ya'yansu da za a yi wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar. wanda in Allah yadda za a yi shi ba yau ba wato mai zurfin ido ne jibira na wata yau za a yi shi ma mai zurfin eh, ido mai zurfin ido ne za a yi shi jibira na wata yau ranar asabar in Allah ya kai mana rai da karfe mm. biyu na rana a masallacin sadiq abubakar da ke kan titin galadima kwantareshiya to allah sana faɗi daidai Amin. dogarawa wato a new extension sabon gari zaria jihar kaduna to ubangiji allah ya sa albarka kuma allah ya sa a lafiya a kuma gama lafiya kuma allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaye ba Amin summa amin to sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna su ma wannan aure za a amma wannan auren yau ake yin shi. Mm. Tsakanin a 'ya'yan marigayi maimako galadima sambo ne da Mr. Joseph Ogleku waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu yau dinnan Patience Joseph da angonta Ibrahim maimako sambo za yi auren ne a majami'ar Good News da ke wuntin da da Bauchi da karfe goma na safe wato nan da 'yan sa'o'i kenan. Kana muna miƙa gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga iyalan marigayi Alhaji Salisu Abdulkadir da Alhaji Aliyu Usman Muhammad domin auren 'ya'yansu da za a yi Najib Salisu Abdulkadir da kuma Zainab Aliyu Usman su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu da karfe goma sha ɗaya na safe a gungunzo babban ɗaki ɗaukar makera gidan Malam Habu na Shehu mai hula Allah ya sa Shehu ne ka san irin rubutun sai a hankali. Eh gaskiya ne. To Allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko mm. angwaye ne muka ce ko eh. anguna da angwaye ne da amare. <laughs> To <laughs> Allah ya sa an yi adace. To amin sun ma'amin. You're my friend. when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. need hope and inspiration. You're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over. You'd still be everything that I need my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. sai kuma wannan wato eh wato abokinmu ne za mu taya murna wato hayatuddin ahmad bawa saboda mm. wato ɗaukakar da allah ya bashi ta samun mukamin kwamishina a gwamnatin jihar kebbi wato kwamishina kuma ɗan majalisar zartaswa na jihar kebbi muna fatan mm. allah ya masa jagora a hayatuddin ahmad bawa allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya malama grace da kika ambaci wato miyati allah da muka taya mm. ita maman kyauta murna to ya sa eh. na tuna da babanmu wanda shi kuma shi ne shugaban kungiyar ta niyyati Allah ta jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Dan Ali shi ma muna yi masa fatan alkhairi kuma muna fatan suna cikin ƙoshin lafiya da sauran 'yan uwa da iyali baki ɗaya. To mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon wata kanwar mu mai gidanta ya rasu muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain willy umaru ritaya da matashi shi comfort da kuma 'ya'yansu nancy da alhamdu da jadida wanda allah ya mashi rasuwa a cikin wannan makon to allah ya ba da haƙuri allah ya kuma samu kuma ya kyautata tamu makoma. da bari mu koma kan uh, zango wannan labari da muka muka Ai ma muka bada makon da ya wuce ai an yi tafakiya kai kai ah, ah, kai kai kai kai kai kai kai an yi tafakiya an gane <laughs> an mai da martani akan wannan an ko mai da martani malama Grace amma kuma kowa ko ya faɗi eh. gwanin nasa kowa ya faɗi gwanin nashi akwai waɗanda suke cewa ai bafulatani ne wane babarbare ne wane ah, a cikin masu Allah ya kyale su ai ko annan duk an san kowa ne ne amma ni dai ba zan faɗa ba yau <laughs> to labarin dai kamar yadda muka bada labari ne tsakanin makareta abokai wani ya ce bada labarin cewa jaririn ciki ya gaishe ya gaida shi ya ce sannu baba kuma domin ya yi kama da mahaifinsa <laughs> sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga kaduna mm. har suka isa kano ashe direban motar su ya mutu tun da suka fita mm. ba su sani ba mm. har sai da suka isa <laughs> aka shiga gidan mai aka sha wai aka shiga gidan mai aka wai sannan ana gaya masa ya hito ina nan za a sa wai sannan aka gano ya mutu aka ce aka gano ya mutu <laughs> to muka tambaye su a cikin waɗanga waɗanga biyu mm. wane ne ya fi ƙarya mm. to na san yana mutum na farko da ya rubuto mm. shine Muhammad Y Bajoga to sai Muhammad ya ce kai kowannensu makareci ne amma amma dai mai motar nan ya fi ƙarya. A'a to to kin ga shi kuwa Usman Dan fodio layin dangana da magaram shi kan yana da nashi wa ra'ayi ya ce to amma dai da farko ya ce a gaishe ku na san yana da Grace. amma mm. wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a naɗa masa rawanin ƙarya. <laughs> to da ƙadiriya riyadul janna da kamal ahmed mu'azu cewa suka yi kai ba zai iya yanke hukunci ba amma zuki ta manne <laughs> wallahi kowane makareci ne to shi kuma wato abubakar malam kare daga jihar kaduna ya ce gaskiya na motan nan kawai wato na direban nan ina ganin shi ya fi jan hankalin shi shi kuma usman fari jebuwa ward cewa ya yi gaskiya wanda ya ce jariri a cikin uwarsa shine ya fi karya <laughs> kana shi kuma baba gana alhaji nuciya wace kan eh. ya ce wallahi wallahi grace za ku fasa min ciki da dariya <laughs> ce amma amma duk yadda aka yi wanda ya bada labarin direban nan ya mace bahin latani ne a'a to kaji kaji shi kuma to <laughs> To shi ma dai Muhammad Karda da magaram Grace wato share waye da wata doguwar dariya. <laughs> Ya ce ha ha ha to amma kuma zai dace to salam BOA wai bambara kwai wai an ce da namiji hajara to wallahi waɗannan dukkaninsu mazambata ne amma dai mai mota ya fi zafafa labarin nan <laughs> to sai abubakar usman dindima daga jihar bauchi ya ce a ra'ayi shi mai motin ya fi karya ita kuma aisha musa wa dabarikin ladi da muna mata aliko auta kafinta yalwa da fatima musa wa Barikin ladi suka ce wayo allah cikin mu zai fashe da dariya <laughs> wallahi cikinmu zai fashe da dariya don haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci <laughs> su dariya ta kashe su sun kasa magana to ita kuma aisha usaini dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi ah, maganar gaskiya wanda ya ce jariri ya gaishe shi wallahi ya fi karya kuma ina gaishe ku to amma shi zakariya abdullahi shi kan mm. cewa ya gaskiya mai motan nan ya fi karya yanzu ya ce yanzu a ce wai tun daga kaduna a ce eh. mutum ya mutu wai amma ya tuka mota har kano kai farfesu <laughs> wato an fesa ta da yawa kenan <laughs> ya fesa gudu a cikin karya <laughs> da khalid Hassan Abubakar da Abdullahi Ahmed da Kyar Mustapha da ɗan kirki Dauda Garba mm. da Sadiya M Sadiya daga ƙasar Afghanistan mm. da yaro Yusamu mm. da kuma baban gida Alhaji Nuciya wace kan dukkansu cewa suka yi wannan direban shi ya fi ƙarya. To, to shi kuma Musa Malam Indo ina wato daga Kazoye a jamhuriyar Nijar. Shi abinda ya fara da shi ya ce dan ƙari. To sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi ƙarya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar. Shi cewa ya matan nan da mata ce wai ai don ya yi kama da babanka ne ka ya gane ka. To ya ce ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani. <laughs> a to ai ai makareci ne yace matar ta ce waye ina waye yake da shaidan wai akwai wata matan da ta gaya mai to kin san ana ce wai zo mu baya fushi da makareci sai mara kai da shi dai ne nema leƙa ma wata <laughs> to sai Saminu mai gadan kusal tafawa balewa da Muhammad dan Budam Shani da Ibrahim Lado daga Gambo Baba Wuro da Bilyaminu Jamo wulijo da kuma Aisha Useni Dangote Karasuwa dukansu suka ce dukansu makareta ne na kin kari ba ba za su iya zaɓar ku guda ba. Mm, to, shi ko Salihu Bala Zango da Yakubu Ali. Uh, duk da yake shi Salihu Bala Zango daga tafawa balewa a jihar Bauchi ya ce a kuwa direban nan nashi ya fi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a hmm. wannan gidan man ma ya saba tsayawa to kin ji shi ya ma goyi bayan ƙarya kenan <laughs> to shi ki ashe kaji ashe shi ma abokin abokin ba za mu ce makareci ba ne a ce su ma layin su ɗaya da waɗanga. To, madalla. <laughs> to sai Mohammed Karda da bagaran ya ce Grace Mm. da fatan kun tashi lafiya gaske abin da kuke faɗan nan eh. abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komi ba eh. sai dai kawai ina so ku gaida min abokaina malam ali eh. abdu da jibrin rabi'u da kamal ɗan garin dogo a tashi lafiya to shi ko yakubu ali <laughs> yakubu ali ga nashi hukunci cewa ya haba anti grace ai shi kansa wanda ya ce jariri ya gaida shi ya sallama ya san an fi shi karya don gashi ya ce wa abokin shi wallahi karya kake yi ta yaya gawa za ta yi tuki to ga tudu ga kware ga kwana ga ramu ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna to kin ga saboda haka shi shi mai jariri ya san an fi shi ƙarya <laughs> ya shi ba ashe ya san akwai kowa da irin tashi mm. shi ma lambar shi to sai fasi Gorko kokoshi Allah ya sa haka sunan da yake da sani musa abubakar dan zango mm. da yusufu munkale yusuf mm. da alhaji yusuf foreba gashiwa mm. da yusuf mai leda gololo da lawan ilyas ismail dukansu cewa suka yi direban nan yafi fi karya to to lalle ko uh, izzaddin yusuf iziyu mai gatari da shi da nura abubakar gidan abba daga bodinga ta jihar sokoto wato duka abin da suka ce mai ba da labarin direban nan ya fi zama babban makaryaci don shi na sokoton ma cewa ya ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato dan yabo ke jaye da ita ba to to ke ji wata sabuwa ni dai ba ni na faɗa ba kamar yadda muka ce waɗanda suka aiko mana da sakonni sun fi dubu sabili da haka dole mu ja nan idan Allah ya kai mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kacici kacici zamu gabatar a yau din nan malama I don't believe the price of gold the certainty of growing old that right is right and left is wrong that north and south can't get along that east is east and west is west and being first is always best, but I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, He's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic and I believe ai ina ganin sai a gabatar wa masu saurare da kacici kacicin mu na yau. To yau kacici kacicin eh, labarin bujinta ne ana so a ga wane ne ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu yau. Gaskiya kin san kaba bawar da Fulatani ya ba barbare jaruntaka ba? <laughs> Yau, to kamar ka sani ko da barbare ne da Fulatani a wannan labarin. To mu je zuwa. Labari ne da Ibrahim Iro Modake a ya aiko mana a wannan dandalin kamar yadda muka faɗa masu saurare idan suka je suka amsa kacici kacicin su ma suna iya aiko mana da nasu kacici eh, kacici. Ya ce to ni ma ga nawa labarin. Mm. Da farko dai waɗansu mutane ne kamar yadda na ce bare bari ne da Fulani. Da babbar bare ne da Fulani ba Fulata ne abokan juna na kin ƙari. Ana shirin tako. Shi kenan eh, suka tafiya tafiya ta kai su tafiya suka dare. To. A cikin daji. Mm. suka dare suna tafiya suna tafiya suna tafiya kenan sai suka zo suka wuce wani gindin tsamiya eh. to ka san fulani ku kuna irin tukunna kuna kitso eh kwarai to kenan babbar bare na gaba ba fulatani na bi a baya mm. Babbar Babarbare na ta bada labari yana ta bada labari yana ta bada labari ashe shi bai sani ba abokin nashi can ya baro shi baya. To. ya yi ta labari ya ta labari ya ta labari bai ji an ansa ba ya wai ga bai gaba abokin shi ba fulatani eh. ba sai ya dawo mm. ashe ba fulatanin nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan mm. akwai ashe <laughs> wai ashe akwai aljani akan tsamiyan sai aljani ya kama tukun kan ya kama kitsan ba fulatani ya rike ya rike mm. ya rike Shikenan. Kisan ba ihu zai yi ba ko? Ba ihu a'a ai bai ihu ba. Ina maza ina ba sa ihu ai sai dai juya ya shashi sanda gol mod <laughs> Ashe ba fulata ne da karambani. Wai ashe wai sai ba fulata din wai ya aje sandan ma ka san yadda suke ai ka sha ganin fulani suka je kasuwa. Ya tokalin sanda ya sa kama. ya sa kafar shi abin musamman ma sun ga mai kosai eh eh a gaban mai kosai ko rogo ya jira ya ji eh me zaka iya yi kai na can sama me zaka iya yi <laughs> ya ji bajinta ya ji shi ya kattara ta yadda yake na ya rike kokoso mm. ya balance shi ke nan wai ashe yana jira ya ga aljanin nan shegen aljanin me eh. zai mishi wannan kam sai shi nan kai babbar bare ka je ka jira ka jira ka jira ka ga ba fulatini bai to ba sai ka dawo sai ya ce ya gan a tsaye ce a'a to kai kuma malam ya yasa ka tsaya a nan eh. <laughs> sai ba fulatini ne ya ce mishi eh. ya ce mishi kai wani dan iskar aljani ne nan ya rike mu ya rike mu tuku maza <laughs> eh tsayawa ne nan ga abin da yake nufi Ehen da kyau. Yana nema ya bata mana lokaci. Ina eh. tsayawa ne in ga abin da yake nufi. Eh, <laughs> Shi kenan. Mm. Sai babarbare da ya ji haka sai babarbare ya tsaki ya ce ya buɗe baki ya ce bari mu ga shegen. Bari in eh. sha bishiyar nan in gani. In ga wani ɗan ƙaramin ɗan iska aljani ne ya riƙe ka. <laughs> <laughs> Sai fara kokarin hawan tsabiya. Tofa, da <laughs> kyau. Ya kwato, ya kwato abokin shi faɗa. Mm. Shi ke nan yana kan hawan tsabiya nan sai babin latanin ya ce mishi, to sauko mu tafi ya sake ni. <laughs> sauko mu tafi ya sake ni. Ashe shi dama babin latanin so eh. yake gani ya koma ya bada labarin cewon ashe bare bari Tsoro suna da tsoro. Tsoro gare su. Oh, to. <laughs> Ashe da fara ya mishe goma ya ce wai ashe matsoraci ne duk kurin nan da yake matsoraci ne. To amma ina ina tabbatar miki ko da gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba. Ina ai maza ba su haka nan eh, in faɗa miki. A cikin nan in ji Ibrahim Iro a cikin su biyun nan wa ya fi jarintaka. To madalla mala Iro to muna godiya kwarai da gaske kuma muna sauraren <laughs> ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci. Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babarbare da bafin latani wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin? Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> When someone wants you, they should just say it's so. you'll understand if you'll take my hand. Then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. They sing it on